ya kamata mu rika saba wa cewa tambayoyin su rika alaka da darasin ina ga zai kun ba da fa'ida da yawa na bismillah ma a mai istihada wanda jini ke zo mata koyaushe kamar yadda muka ce za ta iya yin sallah za ta iya yin azumi to haka mijinta zai iya saduwa da ita bai lafi ba bai lafi ba na'am wallahi ban ku wani abu ba da muka ainihin karanta ina fakar dallar ala makadirin kan fadin wai a din nan maganganu ne ko kuma a hadisai ne hadisai yake to amma ina suke shine magana kaga dole sai an ga hadisan eh, ganin su daban ingantuwar su kuma daban sannan kuma istinbadin da ke ciki wannan hadisai sun nuna haka ne nassan ko kuma istinbadi akai a ciki yanzu ko abin da ke gaban mu hadisi ne danta yawwa duk da haka randan muka ce idan mutum ya dada mun ci yayi laifi idan ka zo yin wanka ka kara akan sa'i guda ka yi laifi kai laifi ba amma muka ce ga abin da zai faɗa har wancan ke masa inkari to a yaya ba za ina da gashi da yawa yace wanda ya fi ka gashi da yawa ma yayi da haka to da hadisi a hannun mu kuma sai mu amince na'am mhm. ba mu da tambaya game da abin da ya shafi haila da hada to bismillah ya hakuri mai ilahi kuma magana wadda na'am Thank you. kana nufin a ah, yana magana akan haila biki ke magana eh hadisin da yake nuna kwanakin biki yana yin kwana arba'in hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce amma wannan yana magana ne kan a gejinsa malamai suka ce karshen abin da zai iya kaiwa kenan ta iya ranar da ta haihu majini yake wata kuma bayan kwana biyu ko uku ba lallai ne sai ya kai arba'in ba da wannan wadansu malamai suka kafa hujjar cewa matsalar malaman da ke cewa biki na kaiwa kwana 60 ba daidai bane da kashi annabi ya iyakance shi anan hadisin ingantacce ne ya inganta najin nasiruddin albani ma ya inganta shi cikin irwaul galib fi takhrij ahadith da sabil na'am eh ba ta aka ba zai yi ba idan ka ce ba zai yi ba to kenan dan yayi haramun na fahimta duk wannan ba ta ne ba za a sa ba ka fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi alwala ko wanka baya sa tawul ya goge jikinsa da shi sai dai amfani da hannunsa sai muka ce hakan da ka saba ne rasa ya hakuri muka ce yin hakan mustahabi ne ka fahimta da ka ji yin haka din mustahabi ne idan ka sa tawul din ba haramun kai ba amma da a ce zaka share da hannunka shi yafi ka fahimci wannan to faɗa abin da zaka faɗa eh duk ɗaya ne da jiki da gashi din ai duk ɗaya ne ai na'am eh ai darasin yau ya isa ka karyata shi da darasin yau zaka karyata shi annabi tace a aisha tace annabi yana umarta ta fa attaziru fa yubashiruni wa an ha'id wa aka wa ayar wala ta karabu hunna bai fahimci ta bane ba annabi aka saukar ba bai fahimci ta ba ko ya fahimta to to kenan mal muradu bil qurbi fil aya sai zanto al muradu bil qurbi al jima' Yusuf da dama ubangiji ke kawo kinaya baya fito da abu sarari ko ba haka ba al'ana Ruhunna lokacin masu itikafi da aka ce wala ruhunna wa antum na fil masajid sannan kafin wannan masu azumi aka ce da rana kar ku kusanci matan ku sai dai da dare fal ana ka wabtagu lafa da kuma ya ake nufi da al a nan gurin kawai mutum ya rango matar banda saduwa kaga jima'i ke nufi amma sai a kawo mubashara kamar yadda nan alqurb an kawo shi ana nufin jima'i wala taqrabuhunna bi ma'ana la tujami'uhunna hatta yatuhurna ban ji ba kamar yana na tawa kamar yaya jimla ta farko fa ta zilun da sa fil mahid to tana hanawa ba nana ta ba taukidi yawwa taukidi ne amma abin da yasa ba za a iya sallama taukidi ne gaba ɗaya mai da almahis to a wani zantan ba a wani zantan ba to kaga ne rigimar wannan almahis zai iya zantowa maf'il ne wanda almahis asalinsa mahayis ala wazni maf'il duk kalmomin da ke zuwa kan wazanin maf'il kuma ko su zanto ismu makan ko su zanto ismu zaman ne wani lokacin su zama masdari kamar yanzu misali ɗauki kalmar masjid ala wazani maza maf'il sai zanto ismu makan yani makanin lissu kenan ko ba haka ba sannan zai iya zantowa kuma ismul ala ne al'alatu allati yusjadu biha kenan wato abin da kake jira da shi kaman goshi ka iya ansa sunan masjid an gane ko da sauransu a da sauransu to kuma maf'il kuma yana zuwa da ma'anar masdari an gane ko to ko zanto ismu zaman ko zanto ismu makan ko zanto masdar wanda idan ka duba littafin al-qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki wato ahkamul Qur'an wajen tafsirin wannan ayar akwai bayanai da yayi mai ban kai wanda eh, Abu bakar na da ma baki kwarar da karfi ya kawo wani istinbadi a ciki ke cewa wannan kofar ba wanda ya riga mu kwankwasa ta halala ce daga Allah ba wurin kowa na gani ba ni na fahimta kafi na wani mai waɗansu ka'idoji na balaga masu bankaye ala kulli hal fa'tazilu nisaa fil mahiz ku nisanci mata fil mahiz sai ya zanto a nan gurin abinda ake nufi da al idan mun dauke shi a mazdar wato lokacin da jini ke fitowa ko kuma idan mun dauke shi a ismu makan ku nisance su nisanta ta wurin saduwa ba nisanta jikin su gaba ɗaya kenan ba sai zanto wala hunna hatta yatahurun tawkidi ne ke na wancan zance kenan la hunna qurbal jima ka fahimta da kyau na'am eh كان رسول الله wannan hadisin da'ifi yace akwai wani hadisi da ake cewa annabi ya kasance yana karantar da mu qur'ani matakar baya cikin janaba nace hadisi ne da'ifi na'am eh wannan matsalolin yanzu mata suna fama da su da yawa na rikicewar jinin al'adar su kuma abin da yake kawo haka shine sakamakon yin amfani kai ya hakuri malam sakamakon yin amfani da magunguna na abin nan ga sanan da suna na tsarin haihuwa na kayyade iyali ko tsarin iyali galibi suna rikitawa mata al'adansu su jawo haila ba lokacin sa ba ko su sa ya rinka zuwa ya janye ya zo ya dauke ya zo ya dauke rana ɗaya sai ya zo da safe ta tashi da shi bata yi sallan asubahi ba karfe goma ya yanke kuma da azahar ya sake dawowa to a nan gurin yadda kawai za su yi su fita shine su lura da siffofin jini da aka yi bayanin su na farko jinin al'ada annabi ya ce jini ne wanda yake baki ba ja bane ba gaba yana da turkin baki sannan kuma jinin al'ada yana tunkudar juna wajen fitowarsa a wani lokaci sannan kuma jinin al'ada wato wari sannan kuma jinin al'ada wani lokaci mace takan ji zafi lokacin fitarsa ko kafin ma ya fara zuwa wata da zaran ya rage kwana biyu ko uku ta fara al'ada za ta fara jin ciwon ciki ko ciwon mara to wannan alamomin kawai da aka tabbatar na jinin al'ada su mace za ta auna in ta ga su ne ta tare da wannan jini ya zama al'ada in ba su bane ba ko ba shi bane ba kenan ka fahimta ba lalle ne sai sun tattaru gaba ɗaya ba dan wani lokacin jinin al'ada na iya zuwa mace kawai sai dai ta ji ka ga bai tunkudu juna ba kenan amma da ta lura launin sa za ta ga baki ne ka'ida dai launin sa yana ga zama baki ne ma'ana ba wai baki gaba sa ba amma turkin baki ne da shi baya zuwa ja jagawo haka to wannan shine abin da mace za ta yi ta kuma duk matar da ta yi amfani da magunguna waɗanda suke na kayyade iyali ya kamata a yi kar a yi kai tsaye kawai mace ta je ta siyo ko kai ka je ka sawa matar ka magani a kemis ka zo ka bata ba tare da shawarar likita ko gwada jikinta ba don wani maganin yakan yi reacting a jikin mutum gwargwadon yanayin jikinsa da wata allura za ta dace da ita sama da a ce ta sha magani wata magani zai dace sama da allura wata lub zai kamata a sa mata sama da waɗannan wata kuma duk bai dace da ita ga waɗai wannan ba sannan gaba ɗaya dai dama ba a yin wannan tsarin na kai da iyali sai yin akwai matsaloli wanda mun sha ambata su cikin fatawa to wannan shine abin da za a yi dan a zauna lafiya a kasancin da shi jinin al'ada wani abu ne Allah ya tsaro shi a jikin mace dole ya fito to ko yaya aka hana shi fitowa ko aka nemi ya fito kafin lokacinsa ko aka hana shi fitowa to kaga an canza dabi'ar jikin mutum gaba ɗaya system na jikin ɗan adam an warga zaki saboda haka komai na iya lalacewa da haka in dai ba wai wani tsari larura mai karfi ba bai kamata mutum ya hana matar haihuwa ba sai fa in larura ce mai karfi da su dace da kiwon lafiyar ta ko na jaririnta kamar yadda muka shayin yin magana a waɗansu fatawoyin da ba wannan ba amma in ba haka ba zaman lafiyar mace ne a barta a ɗabi'arta an gane ku na'am Eh. wannan tambaya ce mai kyau da zuma ka ce zance mafi inganci mai janaba za ta yi mai za ta karanta qur'ani haka mai jinin haila haka mai jinin biki to sai yake tambayar to karatun da za ta yi za ta yi tilawa ne ko za ka dauki qur'anin to shi hukuncin karatun daban da sabanin da aka yi sannan taba qur'ani shi ma kuma sabanin da aka yi shi ma kuma yana nan yadda ka san a can an yi sabanin cewa za ta taba za ta karanta ko ba za ta karanta ba to kuma a nan ma an sake yin sabani na za ta taba qur'ani ko ba za ta taba ba wanda zance mafi inganci ya halatta ta taba dan ba wani nassi ya zo karar daga manzon Allah ya ce ka ta taba duk abin da yake nassi ko dai ya zanto bai inganta ba ko kuma ya inganta amma ba a nan bangaren yake ba misali daga cikin abubuwan da suke gafoja da su akwai la masu hulul mutahharun wanda mun sha bayani akan ta cewa wannan al-mutahharuna mala'iku ake magana kai ba mu yan adam ba sannan la yamassuhu lawhul mahfuz ake nufi ba shi qur'ani ba dan Allah ta innahu qur'anun karim fi kitabin maknun kitabul maknun shine lawhul mahfuz da haka la yamassuhu damirin da ke cikin nan gurin udu ila karbi mazkur zai koma ne zuwa ga lawhul mahfuz la lil qur'anul karim kaga ayar gaba daya kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa idan ka duba cikin littafin at-tafsir al-qayyim ibn al-qayyim gaba daya ayar ba ta magana akan mobil adama tana magana kan mala'iku to sai hadisi da ya rage shine na risalan amr bin hazm ne da a cikin ta ta kunshi kaza ta kunshi kaza akwai cewa wa Allah ya massal qur'ana illa tahirun cewa kar wanda ya taba qur'ani sai tahir mai tsarki to waɗansu sai su fake da wannan sun ce annabi ya ce kar wanda ya taba qur'ani sai mai tsarki to da mai haila da mai biki ba masu tsarki bane qur'ani sai tahir mai tsarki to wanda ya dogara da karatun da muka yi shekaran jiya zamu gane cewa mai da mai mai janaba mai tsarki ne tunda annabi ya ce da Abu Hurairah innal mu'mina la yanjus kaga mun rufe wannan maganar ta su tunda la yanjus ko kaga ya zama mai tsarki ne kenan akwai bukatan yayi tsarki saboda fitowar janaba amma shi karan kansa shi ba najasa bane ba an fahimta ko da kuma maganar cewa eh, eh, lokacin da aka turo lokacin da eh, annabi sallallahu alaihi ya aika da sarkin rumawa ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusrika bihi shay'a wanda yake kafiri ne amma ya aika masa da aya idan ka ce ba dukan qur'ani bane sai mu ce me bambanci tsakanin abin da muka faɗa da zo aya da kuma duka wajen imani ko rashin yin imani ina fatan kun fahimta dan saboda haka ba nassi karar daga annabi da ya hana mai haila ko da ya hana mai biki ko da ya hana mai janaba taba alqur'ani sai da abinda malamai suka ce an fi so in zaka taba qur'ani ka taba shi a hali na kamala amma in ka taba ba wannan halin na kamala ba haramun kai ba kai haramun ba bisa zance mafi inganci ba kai haramun ba kalman tahir a can gurin kalma ce mushtarak abinda suka ce al mushtarak a cikin babin usul fiqh shine dukkan kalmar da za ta iya daukan ma'ana sama da daya kaga tahir zai zanto wa muslim tahir ya zanto tahir min min alhadith alakbar tahir min alhadith alasghar asghar tahir bi ma'ana kaza kaza kaza duk zai ya daukan wannan ma'anan ma'anoni guda hudu baka irin jayar da a ciki sai da dalilin khariji in ba dalilin khariji sai ka kyale sai zanto tahir anan gurin wa Allah ya masa alqur'ana illa tahir kafiri kenan dama annabi ya hana ayi tafiya da qur'ani zuwa kasashen kafirai idan dan in sun taba ana jin tsoron za su wulakanta to kar a ba su damar su taba amma wanda ake sa ran shi ne za a iya ba shi karanta kamar yadda aka aikawa da kaisar na ya karanta dan ana fatan shirye me la ilaha da da ba da lada me amfanin karantawar wai na magana in mutum na da ba karanta yana da lada yo me amfanin karantawar inda ba lada yana da lada sosai ba bambanci tsakanin shi da wanda yake abin nan wannan yake cewa wa ko na hadisi manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance idza qama ila salati idan ya tashi sallah rafa hiya hiyala uzrayhi yakan daga hannayensa zuwa daidai kunnuwansa fa idza kabbara idan ya kabbara ma sai kuma ya sauke hannayen wa rubbama ra'aytuhu yad'u yumnahu ala yasarihi wani lokacin na ganshi yana daura hannun dama yaminahu ala yasarihi hannunsa da dama kan na gudunsa wa wannan hadisin wadansu suna kafa hujja da shi kan cewa ya halatta wato an yi sadalu kenan dan ya ce naga annabi da ya daga annayansa haka dai kabara arsalahu ma sai ya sauke su wannan hadisin sadalu kenan a cikin watan a cikin namanta ko cikin watan shawwal ne ko zulqaida a garin Dega can cikin jihar Kebbi wanda sun kama wannan hadisi ina cikin karatu aka ce to kun ce ba za a yi sadal ba ga hadisin sadalu. to shi wannan hadisin abin da yake nunawa shine annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya tashin sallah yakan daga hannunsa ka Allahu akbar ya kabbara idan ya kabbara sai me sai ya sauke su to idan ya sauke su ne sannan sai ya dauki wannan kuma ya daura kan wannan ba wai daga nan da ya haka zai haka ba kun fahimta da kyau ba daga yayi haka Allahu akbar ya je kuma zai daura su kan abin nan ba sai yayi dai Allahu akbar sai ya sauke hannayen haka sannan sai mai yadda su haka wanda karshen hadisin abin da yake shine tafsirin da malaman sunna suka yi masa amma kaga wadansu kuma su ma malaman sunna ne sun ce a ah, wannan yana nuna sadar ke ya inganta hadisin ya inganta eh eh eh jinin dabba wanda ya halatta a ci jinin ta ba na nisa bane ba shine muka kafa hujja da abinda Abdullah dan Masudi ya soke raƙuma a ranar layya ga jini a jikinsa tare haka dai ya sallah ba tare da ya wanke ba wannan ya nuna da aqida sanajisa ne da me zai sai ya wanke ka fahimta da kyau dukkan dabba wadda take halal ne cinta ta ba na najasa bane ba eh ko da bayan ka taba ka rauni ta ji sai jinin ta ya taba ka babu laifi jinin ta bai zama najasa ba haka ne wannan hadisin me yake magana ma ubina aha min alhayy fa huwa mayyit abinda aka ciro daga jikin dabbar sai aka ce shi ya zo mai mushe kasancewarsa mushe ya mayar da shi na jasa faɗa mai kaga kasancewarsa mushe daban ka ce na jasa ne kuma sai kuma mai shi kuma daban ko ba haka ba a ballantana wannan kai kana magana akan abin da aka yanke misali ka zo sa yana da tozo din na baya sai mutum ya yi naman jikin tozon nan nashi kaga ai za a iya sa masa magani san ya ci gaba da rayuwa ga kuma tsoka daya a hannunka to ita ce annabi ke cewa in ka ci ci mushe ita wannan tsokar ɗaya da ka ciro daga cikin abin da rayi ya mushe ce ba wai na nufin jinin da ya fita ba ba a magana akan jinin shi jinin an haramta wa mutum ya sha jini shan jini haramun ne amma kasancewar haramun ne shan jini ba shi mai da jini ya zama na jasa ba kuma sai in kana da nasi ko ba haka ba domin la talazuma bainat tahrim wa tanjis ko mu ce bi ta'birin awdah yace dukkan kullu najisin haramun wa laysa kullu haramin najisa wannan kaida ce da take zaune da zaman kanta kullu najisin haram dukkan abin da yake najisa ne to za samu haramun ne amma wa laysa kullu haramin najisa ba dukkan haramun ne kuma ya zama najisa ba dan ba haka ba an haramta mana mu daura zinari mu maza ko ba haka ba amma an ka zinari kuma ya zama eh, zinari ya zama najisa kenan bai zama najisa ba amma haramun ne kuma kasa ina fatan kun fahimta na'am yana da da ya sallah eh. hadisin eh. da ya mutum ya zuciya kwanan zai kwazo wasu a tsaya a duba wannan suka ai mun sha faɗa a cikin tafsiri ina jin kai ma kana da kasar tunda dai kana daukan kasar lalle kana da shi magana hadisin annabi da yake cewa duk mai sada zumunci za a kara masa kwanaki sai wadansu suke gani to gashi ayar qur'ani to mai ayar qur'ani ta ce ta kai ba za a kara masa ba a aya cewa ce kowane dan annan yana da lokaci kayyadajje idan lokacin nan ya zo kayyadajje ba za a jinkirta masa ba ba za a gaggauto shi ba kuma ko ba haka ba haka aya ta ce to lokaci kayyadajje ai ubangiji kafin ya halitte kai halitte ne ya san zan sada zumunci ko ba zan sada ba ya kaddara cewa asalin shekarun da aka bani kaza ne zan kara zaman zan sada zumunci sai a kara min kaza kuma kai ma zaka kara zaka sada zumunci a kara ma kaza to wannan abin da aka kara ma din idan yazo babu kari babu rage kenan ayar sai ta cikaro da hadisin ai ba su cikaro ba kaddara Allah ya rubuta 60 ne sai ya shafe yace kuma daga yau sun zama 100 akwai wanda zai ce masa dan me dan Allah sai yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit in ya ga dama ya shafe abun ya ga dama ya tabbatar da shi la yusalu amma yaf'al fa'alun lima yurid mai iko ne kan komai kaga ba wanda zai ce dan me zaka yi kaza dan duka bayan sa ne mallakar sa na'am eh wanda ba musulmi ba da aka ba shi Qur'ani da fatan zai yi ne yana karatu yana da a ina kai galada dan ya karanta qur'ani shi ba musulmi bane ba ya galada sai in ya musulunta eh. wannan yana maganar cewa mutum ne jinin al'ada yake wa matarsa ya halatta ya kusance ta ko dole sai ta yi wanka wannan matsala ma ce ta sabani zance mafi inganci ko ruwa ko tsarki ta je ta yi ba ta yi wanka ba ya halatta ya sadu da ita tsarki kawai ta je ta kama ruwa ba ya halatta mutum ya kusance ta wannan kuma yake cewa waɗansu malamai suna ba da fatawar cewa azalu da aka ce sahabbai suna yi lokacin annabi wai daidai yake da amfani da kondom da mata suke a zamanin mu na yau wannan bai kamata su faɗi haka ba ba tare da ƙarin bayani ba dan mai amfani da kondom idan tsakaninsa da matarsa ne kaga wani abu ne daban in tsakaninsa da matar banza ne fa galibi a yau suwaye suke amfani da kondom wanda suke da matansu ko masu matan banza to kaga bai kamata ma ka kawo wannan fatawar ka hada ta da azalu ba dan sai ta bada wani abu daban mummuna wanda bai dace ba kullum idan malami zai fatawa ya lura da halayyar mutanen zamanin sa kare ba da kofa a ribanci sa a halatta haram ko a kai sa inda ba nan yake nufi ba shi yasa wato zaka ji malamai masu hikima yawanci idan ka idan aka faɗi fatawa sai su ce wani da ya tambaya kan kaza da kaza da kaza da kaza in kaza yake nufi to kaza ne in ko kaza yake nufi to kaza ne in kuma kaza ne kaza ne kaga sun gama in magana kaza ta dauki ma'ana uku kaga kenan wannan na nuna fatawa za ta canja har zuwa kala nawa ita ma uku to sai su faɗi wannan ma'anonin da zancen ka zai iya ɗauka kowanne da hukuncinsa a yamakon su faɗi guda ɗaya su kyale kila a ribaci wata magana wadda ta kace a yi amfani da ita kan abin da bai dace ba kalimatu haq kad yuradu bihal batil ka faɗi maganar gaskiya amma a nemi abin da bai dace ba da ita an gane ko misali matarka an riga an auna cewa idan ta samu juna biyu nan da wata biyu masu zuwa lokaci ya yi kaɗan saboda ba a daɗe da mata operation ba bai kamata ta samu juna biyu ba har sai bayan shekara ɗaya dan saboda lokacin nan jikinta ya koma yadda yake kai kuma ba za ka ce ka kasa ba za ka sadu da iyalinka ba kila ita kadai gare ka kana jin tsoron ka fada cikin zina to kaga za ka ɗauki kai na ka sadu da ita ta da ba za ta yi ciki ba cikin irin wannan halin sai ka yi amfani da wani duk abin da za ka yi amfani da shi wanda zai hana ta yi ciki kaga wannan daban amma idan ka ce shikenan mutane sai amfani da kondom yanzu duk fitsarar da ake a duniya ai da wannan kondom din ake duk matan da ke tsaya kan titi da yadda ka za ta samu da kondom din ta saboda ta fito yawo kawai da daddare kuma ba ta so ta dauki aid to kaga wannan bai kamata mutum ma ya hada wancan maganan azana da wannan abin nan ba dan da zaran an ambaci condom kai ka riga ka san cewa akwai barna a ciki yan dan lalacewa irin shirya tun tunda yanzu arna na shugabancin muranna a ce a nuno ga yadda za a yi amfani da kwandam ana nuna mata da za su yi amfani da NTA kowa na gani a ranar asabar wannan abin nan da suke mun kai wani mataki na abin nan Allah ya tsare mu da to jama'a sai dai mu yi hakuri tamboyin ba za su iya ansuwa gaba ɗaya ba ba za su iya ansuwa gaba ɗaya ba mai tambayar ila'i sai mu takaita daga kai shi kenan eh. a ah, ba ta saku ba ba ta saku ba sai in yayi nufin saki tunda da Allah ya ce tarabbutu arba'ati a to sai ce fa in fa'u fa inna Allah kafara wani a zama talaka sai in yayi nufin saki in ko bai nufin saki ba za a ce ba ta saku da haka idan mutum ya wuce wannan kwanakin ita a lokacin nan yanci aka biya wa mace ta dauke shi ta kai shi kara kotu ta fada wa alkali cewa ga mijina ya kaurace mun sama da wata hudu to sai alkali ya kira wuce ce je ka ci gaba da kusantar ta in yace ni ba zan ci gaba da kusantar ta ba sai ce to sake ta yace kuma ba zan sake ta ba sai alkali ya sake ta a madadin sa wannan a akwai cikin hadisi ina jin ruwayar muslim ina kyautar san muslim cikin marwatan akwai imam muslim dan wanta eh, ina littafin da daga a sa dan littafin da aka bani wanda aka kawo hadisin akwai marja idan sa don ambata to anan bai faɗi abin nan ɗinsa ba amma ruwayar muslim abin da zan iya tunowa a halin na'am karatu daga yau na kuma kuma akwai adabu zifaf eh a'a shekh Albani ba ta mata ba za su sa zinari ba azhabul muhallaq yake magana zahabul muhallaq shine duk zinarin da zai kewaye jiki kamar awalwaro kaga yana kewaye hannu kamar zobe yana kewaye dan yatsa kamar sarka tana kewaye wuya to wannan shine sabanin ke tsakanin jumhurin malamai da suke ganin ya halatta mata ta sa da kuma waɗanda suke ganin ko wannan bai halatta ta sa ba za ta iya amfani da dukkan zinarin da bai kewaye jiki gaba ɗaya ba amma in ya kewaye har mace ta shiga cikin haramci shine abin da shi Nasiruddin Albani ya magana akai cikin cikin littafin za adabul zufa wannan maganar kuma na ji ta tun ana ta yi ta amma ban shiga cikin ta ba sai dai wani lokacin kuma sai wani lokacin amma yanzu ina ganin lokaci bai bane in shiga cikin ta wallahu a'lam a sai kuma lokaci na gaba insha Allah gobe idan Allah ya kai mu bayan juma'a mu bashi ratan zan kama hanya insha Allah insha Allah